daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da shirin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma mu koyi harshen farisanci da kuma dan matasa akwai shirin tunatarwa sannan akwai shirin ansoshin fikiyu shirinmu na ƙarshe shine mu koma noma amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumidumin su da farko ga kanunsu gwamnatin ƙasar iran ta ce idan da makiya sun san cewa za su sami nasara a kanta a yaƙi to da tuni sun mamaye ƙasar amurka tana takurawa wa musulunci ta iran ne don biyan bukatun hamshin ƙasar isra'ila in ji wasu masana sannan za ku yi cewa jam'iyyar apc mai mulki a tare najeriya ta naɗa shugaba tinubu a matsayin ɗan takaranta a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2027 yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakin limamin juma'a a nan birnin teran sheikh kuma hujjatul islam kazim sadiqi ya bayyana cewa wato al'amuran tsoron Allah su ne ya kamata a riƙe shi don sanin cewa da su ne kawai Allah su ta'ala yake wato arzuta mutane a duniya da lahira ya kuma yi maganar fatahin garin Horamshar da ke kudancin ƙasar Iran kuma kan iyaka da ƙasar Iraki wanda dakarun kare junju hali musulunci tare da sauran sojojin ƙasar Iran. da masu sa kai suka kwace a rana irin ta yau shekaru wato a yakin shekaru takwas da suka yi da Saddam Hussein na kasar Iraki. Banda haka limamin ya yi magana kan littafin da aka rubuta dangane da wannan gagarumin fatahin da wannan mutane Iran suka samu a wannan garin wanda daga nan sai nasarori suke samu har zuwa lokacin da aka dakatar da yakin. a shekarar 1988 miladiya gwamnatin kasar amurka tana takurawa jihar musulunci ta iran ne don ta dakatar da shirinta na makamashin nukiliya saboda bukatun hamdi kasar isra'ila don haka ne amurka take barazana ga iran a kan cewa idan ba ta amince da cimma yarjejeniya da ita a kan shirinta na makamashin nukiliya ba to ba abin da ya rage sai zaɓin soje don wargaza cibiyoyin makamashin nukiliya na kasar. wannan buƙatar ita ce hamci ƙasar isra'ila take nanatawa a majalisar ɗinkin duniya da kuma duk inda jami'an gwamnatin hamci ƙasar isra'ila suka jawabi suka yi jawabi a shekaru da dama da suka gabata a hali yanzu da amurka na bin wannan shirin sau da kafa wata majiya ta shaida wa tashar talabijin ta press tv a nan teran kan cewa a zagayen tattaunawa na hudu wanda kasashen biyu suka gudanar za a fahimci cewa amurka tana buƙatar a wargaje wato a wargazar da shirin makamashin nukiliya ta iran amma bata bayyana a dukkanin zaman da aka yi ba sai dai don tsoron kada a kori iran tun ba a je ko ina ba amurka ta ɓoye wannan al'amarin ta ƙi ta kawo wannan batun a dukkanin tattaunawan da aka yi manufar tattaunawa dai kamar yadda amurka ta bayyana ita ce hana iran mallaka makaman nukiliya amma sai dai bayan haka shi ba wai shine kawai matsalar iran da kuma amurka ba ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas Arakci ya bayyana cewa da amurka da ƙasar isra'ila sun san cewa za su sami nasara a kan ƙasar iran da yaƙi to da tuni sun faɗawa ƙasar sun mamaye ta amma saboda wannan tsoron ne suka zaɓi tattaunawa da ita a kan shirinta na makamashin nukiliya kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya ce shirin makamashin nukiliya na iran ɗaya ne kacal daga cikin matsalolin da ke tsakanin iran da kasar isra'ila da kuma kasashen yamma musamman amurka ya ce akwai matsaloli da dama wato tana jiran ta kammala guda sannan ta kawo wata tashar talabijin ta press tv a nan iran ta nakalto ministan yana faɗar haka a jiya da yamma ya kuma ƙara da cewa manufar iran ta shiga tattauna da amurka ita ce samun ganin an ɗauke mata kuma tattalin arzikin da aka ɗora mata kuma ta zaɓi hanyar diplomasiyya don yin hakan arakci ya bayyana cewa ƙasashen yamma musamman amurka sun ɗora wa ƙasar takunkuma tattalin arziki masu yawa amma mafi muhimmanci daga cikinsu su ne na makamashin nukiliya don shi a saboda makamashin nukiliya ne amurka ta ɗora wa ƙasar iran takokuwan tattalin arziki na sai da man fetur haka ma wato fidda ita daga tsarin swift wanda yake hada bankunan duniya kuma su ne suka fi cutar da tattalin arzikin ƙasar daga ƙarshe arakci ya bayyana cewa in akwai hanyar cire wannan takunkuman iran ba za ta wato jira ko da na sakan guda ba amma kuma tana rayuwa da wannan takunkumin tun shekara ta 2018 amurka ta kasa cimma manufofinta don wannan takunkumin wanda kuma shine takura mutanen kasar su tunzura kan gwamnatin jamhuriyar musulunci ta irin su kifar da ita masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran jam'iyyar all progressive congress wato apc a takaice mai mulki a tarayyar najeriya ta tabbatar da shugaba bola ahmed tinubu a matsayin ɗan takarar jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2027 mai zuwa shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa a jiya alhamis ce da a taron jam'iyyar wanda aka gudanar a birnin abuja babban birnin ƙasar kuma wanda ya zo daidai lokacin da tinubu ya cika shekaru biyu wato a zagaye na farko na shugabancin ƙasar da haka jam'iyyar ta zaɓe shi ɗan shi tinubu ɗan shekara 73 a duniya a matsayin ɗan takarar wato jam'iyyar a zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta bakwai don ya sami wato kammala shirinsa na gyare-gyaren tattalin arziki da ya fara shugaba tinubu dai ya ƙara farashin man fetur a ranar da ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar a shekara ta 2023 ya kuma cire tallafin da gwamnati ta yi wa farashin mai sannan ya ƙara haraji wanda duk sun taro sun takura wa talaka a tarayyar najeriya sai dai manya-manyan cibiyoyin ba da lamuni a duniya kamar iff wato sun yaba da shirin shugaban wani ɗan majalisar dokokin ƙasar amurka daga jam'iyyar republican daga kuma jihar florida wato randy fine ya buƙaci gwamnatin ƙasar amurka ta yi amfani da ɗimbin makaman nukiliya da ta tara don kawo ƙarshen yakin da ake a gaza ta wato ta kashe dukkanin falastinawa a lokaci guda ta kawo ƙarshen al'amarin tashar talabijin ta press tv a nan tana ta fine yana faɗar haka a lokacin da yake hira da tashar talabijin ta fox news a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa amurka ba ta shiga yaƙi da sojojin nazi a yaƙin duniya na biyu ba wato kuma ba su miƙa kai ba face bayan da ta jefa makaman nikili a kan biranen hiroshima da kuma nagasaki na ƙasar japan fine ya ce a yanzu ma al'amarin ya kai ga zaɓin amfani da makaman nikiliya don kawo ƙarshen yaƙi a gaza labarin ya ƙara da cewa wannan dai shine karon farko wannan dai ba shine karon farko wanda randy fine yake kiran gwamnatin amurka ta yi amfani da makaman nukiliya don kawo ƙarshen yaƙi a gaza ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu shiryen inda zan fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma yarshin farisanci da kuma dan matasa sai kuma shirin wato tunatarwa akwai kuma shirin nan na wato ansoshin fikihu sai kuma shirin na ƙarshe wato mu koma noma da wannan kuma muke cewa aini lafiya. sharhin bayan labarunmu zai magana ne akan shirin amurka akan shimfiɗa wani sabon yanayi a gaza ta hanyar amfani da shigar da kayan agaji ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku bayan gushewar watanni 18 na tarayyar da amurka ta yi da 'yan sahiyoniya wajen kisan falasinawa a cikin kwanakin bayan nan amurkan ta cire rigarta ta fata kura ta sanya wace ta ɗinka ta rigar tinkiya tana magana a kan shigar da taimako da kayan agaji a yankin gaza jaridar financial times ta buga wani rahoto wanda ya kunshi cewa shirin na amurka na shigar da kayan agaji gaza zai zama ƙarƙashin wata cibiya wacce aka bar wato saninta cikin duhu a ƙarƙashin kulawar 'yan mamaya da kuma 'yan ina da yaƙi da za su kasance masu tsaron waɗannan cibiyoyin jaridar ta ci gaba da cewa a halin yanzu da akwai 'yan ina da yaƙi da ake biya kuɗi sun riga sun isa falastinu da ke ƙarƙashin mamaya domin fara shirin aiwatar da wannan shirin na amurka jaridar ta kuma ci gaba da cewa cibiyar da za ta aiwatar da wannan shirin ita ce cibiyar ayyukan agaji ta gaza wacce aka yi wa rajista a ƙasar switzerland kuma raba kayan agaji ne a cikin yankunan da za su kasance a ƙarƙashin mamaya. Hakanan kuma da akwai ƙungiyoyin 'yan ina da yaƙi, in ji wannan jarida. irin waɗanda ake kula jejeniya da su a biya su kuɗi su yaƙi ko kuma su yi gadi da tsaro hakan yana nufin cewa babu wata rawa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kama a ce majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin agaji da suke ƙarƙashinta kama Oruwa. za su taka gashi kuwa abin da yake faruwa a gaza shine iftila'i mafi girma a duniya wanda dan adam mai kirkira a ƙarƙashin wannan shirin wuraren bayar da kayan agaji ɗin duk za su kasance a kudancin gaza ne da zai sa falasinawa su baro arewacin yankin saboda su karbi mafi ƙarancin abin da suke da buƙatuwa da shi na rayuwa majalisar ɗinkin duniya tana cikin waɗanda suka fara fitowa suka nuna ƙin amincewa da wannan shirin tun lokacin da aka bijiro da da magana a kansa tana mai cewa wani dodorido ne kawai kuma za a fake da shi ne domin a aiwatar da siyasar tilastawa inawa yin hijira Cibe ta ce za a raba abinci wanda ya kai kwanuka miliyan 300 a cikin kwanaki 90 kowane kwano daya kudinsa shine dala daya da santi talatin. a cin wannan kuɗin da akwai albashin da za a biya 'yan ina da yaƙi da zai zama aikin su shine su ba da kariya da tsaron waɗannan wuraren da za a raba abincin a cikin su kamar yadda wannan jarida ta financial times ta ambata tare da cewa babu wata alama daga kasashen da an san su a duniya su ne suke bayar da taimako na ayyukan agaji irin wannan da wata tafitacce za ta ba da kuɗi alamar tambaya a nan ita ce ta ina kudaden za a aiwatar da wannan shirin za su fito ana kuma sanyin amfani da fitattun mutane wajen aiwatar da shirin kamar tsohon shugaban shirin abinci na duniya wato world food program david beasley wanda ba da dadewa ba ya je gana da tony blair tsohon firaministan birtaniya a wurin manazarta da dama shirin ba wani abu ba ne da ya wuce mayar da ƙungiyoyin agaji na duniya da aka saba da su wanda suke da ƙwarewa wajen gudanar da ayyuka irin wannan a gefe saboda a shimfiɗa wani sabon yanayi a gaza domin ta hanyar waɗancan ƙungiyoyin watakila zai yi wuya a iya aiwatar da dukkanin abin da ake son cimwa ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. bismillah rahman rahim a sauraro yau juma'a biyu ga watan hurdot shekara ta 1404 hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da 25 ga watan zulkida shekara ta 1446 hijira kamariya Hadila wacce ta yi daidai da 23 ga watan mayun shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kusan cewa shekaru 1436 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan zulhajji shekara ta goma bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbansa kimanin dubu ɗari ya fita daga madina zuwa makka don aikin hajji tun bayan hijirarsa daga makka zuwa madina manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yunkuri zuwa makka don ziyarar ɗakin kaba amma sau biyu kacal ya sami damar shiga birnin ya kuma yi umra da farko na biyu kuma ya nuna wa sahabbansa yadda za su aiwatar da aikin hajji wannan hajjin dai shine aikinsa na hajji na farko kuma na ƙarshe don haka ƙarshen hajjin ne ya naɗa ali da abi talib a matsayin magajinsa kuma wanda zai maye gurbinsa bayan wafatinsa a wani wuri da ake kira gadir hum tsakanin makka da jufa don haka ne ake kiran wannan hajjin da sunan hajjin bankwana bayan na ali da abi talib a ranar 18 ga watan zulhajjin shekara ta goma bayan hijira da kuma wafatinsa kwanaki 70 ne kacal. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 407 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan mayu shekara 618 miladiya wato a cikin farkon karni na 17 miladiya aka fara yaƙi tsakanin kiristoci a ƙasashen turai na tsawon shekaru 30 wani malamin kirista mai suna martin luther king ne ya gudanar da bincike ya kuma fidda abin da ya kira addinin kirista na gaskiya wanda annabi isa salam yake kai daga nan ya sami mabiya ya kuma bayyana tawaye ga masabar katolika wacce mafi yawan kiristoci a lokacin suke kai an gudanar da mafi yawan yaƙe yaƙe ne a ƙasar jamus kuma da alamun harkokin siyasa na ƙasashen yankin sun yi tasiri wajen ruruta yaƙe-yaƙen misali shine ƙasashen faransa da denmark da kuma sweden duk suna goyon bayan masabar protestant a yayin da kasashen italiya da kuma ispaniya suke goyon bayan tsarika ko masabar katolika an kawo ƙarshen yaƙi-yaƙin ne a shekara ta 1648 miladiya bayan an rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu wacce ake kira wasfoli sannan bayan an sami zaman lafiya ne aka fara samun mutane a kasashen turai tare da akidu na 'yan ƙasanci da kabilanci da kuma sauransu masu sauraro ko kun san cewa shekaru 110 da suka gabata a ranar irin ta wato 23 ga watan mayun shekarar 1915 miladiya kasar italiya ta shiga yakin duniya na daya kuma shigar kasar italiya wannan yakin ya sauya al'amuran siyasa da dama a kasashen turai kafin haka dai kasar italiya ta ɗauki matsayin ɗan ba ruwanta a yakin ba ta goyon bayan kowanne daga cikin bangarorin da suke yaƙe-yaƙe ko kuma suke fafatawa a tsakanin su amma ba zata sai ta shelanta yaƙi a ranar 23 ga watan man shekarar 1915 miladiya sannan bayan wani lokaci ta shelanta yaƙi da daular usmani a ta lokacin sai dai duk tare da yawan asarorin da kasar italiya ta yi a yakin duniya na daya ta tashi hannu rabbana bata sami wata riba na a zo a gani ba duk da cewa ta tura sojoji kimani miliyan biyar da rabi sannan aka kashe kimani dubu ɗari bakwai daga cikinsu a wani bangaren kuma wani bangaren kuma muna iya cewa ƙasar italiya wacce take cikin rundunar ƙawance a yakin runduna wacce daga ƙarshe ta sami nasara a yakin duniya na ɗaya amma italiya tana daga cikin ƙasashen da suka yi asara a cikinta masu sauraro ko kusan cewa shekaru 76 da suka gabata a ranar irin ta wato 23 ga watan mayan shekarar 1949 miladiya aka kafa kasar jamus ta yamma bayan yakin duniya na biyu tare da birnin bonn a matsayin babban birnin kasar kafin haka dai bayan faduwar gwamnatin hitler a jamus tare da soviet wacce take daga cikin kawancin kasashen duniya wanda suka yaƙi sojojin jamus ƙarƙashin hitler ta shiga birnin berlin babban ƙasar jamus da farko sannan wasu ƙasashen kawance daga ƙasashen yamma wato amurka faransa da kuma ingila suka mamaye wani bangare na ƙasar ta jamus daga nan sai kasashen kawance suka fara jayayya tsakaninsu da tarayyar soviet kan irin tsarin siyasa da za a kafa a ƙasar jamus kasashen yamma dai suna son tsarin tsarin hujja a ƙasar a yayin da tarayyar soviet kuma take son tsarin gurguzu wannan ya sa kasashen yamma suka kafa tsarin jari hujja a ƙasar jamus ta yamma da ke hannunsu mai babban birni a Bon daga nan sai tarayyar soviet kuma ta kafa tsarin gurguzo a yankin jamus ta gabas da ta mamaye hatta birnin berlin na kasar jamus aka raba ta biyu a shekara 1961 inda gwamnatin tarayyar soviet ta gina katanga ta raba birnin daga nan sai kasashen yamma suka kafa kungiyar tsaro ta nato don fuskantar barazanar tarayyar soviet na lokacin sannan amurka ta ba wa jamus ta yamma kudade da dama wanda ya sa sabuwar gwamnatin jamus ta yamma ta sake tada ko matsa tattalin arzikin jamus ta yamma jamus ta sake dunkulewa amma da ƙarshe ƙasar jamus ta sake dunkulewa a ranar 9 ga watan nuwamban shekarar 1989 miladiya. آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin koyi harshen farasanci inda a yau da Allah za mu shiga cikin darasi na 157 Idan masu saurare ba su manta ba a shirin da ya gabata an ji tattaunawa da tawakana tsakanin Muhammad da abokinsa saramin dangane da rayuwar Imam Khomeini da garin da aka haife shi da kuma yadda ya fara karatunsa na share fage. Da dala a yau za a ji ci gaban wannan tattaunawa domin jin irin gugurmar da margayi Imam Khomeini ya yi wadda ta kai ga faduwar sarki sha. To amma kafin wannan lokaci sai an fara da sauraron kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. Ba توجه bisa la'akari da صحبت ها maganganu Rohani. malamin addini ruhaniyun. malaman addini faol mai himma خوشزوق mai kwazo Hozeye علمیه cibiyar ilimi قم birnin قم tahsil. karatu ishon. su Nazde. wajen asatid. malamai ilm ilimi ulume islami ilmomin musulunci u faro gerift shi ya koya doron lokaci javani na ƙuruciya. daraje mataki ijtihad fitar da ilmomin addini u resid shi ya kai on zaman wancan lokacin وضعیت یعنی چگونه یا آن سالها چنگ شکرن حاکم سرکی او تحت فشار گذاشت شی یا مثلا با مجلس ورن زما مذهبی نه ادینی او تعطیل کرد شی یا دکتر او ممنوع کرد شی یا هنا تدریس کویروا امور دینی لمران الدینی مدرسه مکرانتا لابد با مکوا مردم متانی آگاهی زیاد وای و میوا اسلام الدین مسلمچی آنها نداشتند سو بزرگ بابا روشن شدن بینه حقایق جمع حقیقه تلاش کوکری آنها تلاش کردند سو سنی کوکری علاوه بر بگو دکاری سخنرانی لچه آثار روبوچر بوچی. ارزشمند میکیمه در زمینه ابانگرن معرفی یم بیانی افشا تونوا سیاست ها جمعین سیاسا او تعلیف کرد شی یا ولپا قیام بوره پانزده خورداد شای بیر گوتن خورداد آن شکل گرفت یا وکانا در زمان الوکچن حکومت گمنتی آن رخ داد شی یا ابکو به دنبال تهنگر سرکوب بین سرکوبگرانه تا شوا رژیم گمنتی شاه سرکی او بازداشت شد شی انکامش در پی آن سکمکان حکن آن به وقوع پیوست شی یا وکانا او مخالف بود شی ینا ساباوا سلطه شمپیده ایکو دشمنان مکیا راه را باز می کرد ینا بود قوپا مبارزه پیتو نه پیتو در قوپا آگاهی وایر دکی بیداری پدکروا او گشود شی یا بوده madalla yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa da ta wakana tsakanin muhammad da wakinsa ramin dangane da gwagwarmayar da margayi Imam Khomeini yayi a wancan lokacin. Ramin با توجه به صحبتهای تو امام خمینی از روحانیون فعال و خوشسوق حوزه علمیه قم بود بله ایشان نزد اساتید بزرگ مانند آقا میرزا علی ادیب تهرانی و آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی علوم اسلامی را فرا گرفت و در دوران جوانی به درجه اجتهاد رسید. در آن زمان وضعیت ایران چگونه بود؟ در آن سالها رضاخان بر ایران حاکم بود. او روحانیان را تحت فشار گذاشت، مجالس مذهبی را تعطیل و تدریس امور دینی را در مدارس ممنوع کرد. پس لابد مردم ایران آگاهی زیادی درباره اسلام نداشتند البته روحانیون بزرگی مثل آیت الله مدرس و امام خمینی برای روشن شدن حقایق بسیار تلاش کردند امام خمینی چه تلاش هایی کرد؟ امام خمینی علاوه بر سخنرانی آثار ارزشمندی را در زمینه معرفی اسلام و افشای سیاست های رضاخان تعلیف کرد قیام پانزده خرداد چگونه شکل گرفت؟ این قیام در زمان حکومت محمد رضا پهلوی رخ داد به دنبال سخنرانی های امام خمینی درباره سیاست های سرکوبگرانه رژیم شاه ایشان بازداشت شد و در پی آن قیام پانزده خورداد به وقوع پیوست چرا امام با سیاست های شاه مخالف بود؟ چون این سیاست ها راه را برای سلطه دشمنان بر ایران باز می کرد. پس امام با مبارزات خود درهای آگاهی و بیداری را بر مردم گشود. از قیام تو شد قیام ما ای امام ما ای امام ما To madalla yanzu ga tarjamar wannan tattaunawa a cikin harshen Hausa. رامین با توجه به صحبتهای تو امام خمینی از روحانیون فعال و خوشسوق حوزه علمیه قم bisa la'akari da maganganunka imam Khomeini ya kasance ɗaya ne daga cikin malaman cibiyar ilimi ta ƙum masu himma da ƙwazo بله ایشان نزد اساتید بزرگ مانند آقا میرزا علی ادیب تهرانی و آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی علوم اسلامی را فرا گرفت و در دوران جوانی به درجه اجتهاد رسید. ای شیعی کراتون علمین ادین ilimin اورن musulunci من کمرسو آقا malamai علی علی عدیب تهرانی، در شیخ abdulkarim ha'iri yazdi ya kai ga mataki na mai fitar da hukunce-hukuncen shari'a در آن زمان وضعیت ایران چگونه بود؟ یا یا نه ایران یک چی اوان لوکچی در آن سالها رضاخان بر ایران حاکم بود او روحانیان را تحت فشار گذاشت مجالس مذهبی را تعطیل و تدریس امور دینی را در مدارس ممنوع کرد. اون لوکچن رضا نه سرکی ایران shi ya matsa lamba a kan malaman addini ya rufe wuraren tarukan addini hakanan kuma ya hana koyar da duk wani lamari na addinin musulunci a makarantu پس لابد مردم ایران آگاهی زیادی درباره اسلام نداشتند. کنان لله متنی دیوا ایران اون اوانچن کچن باس ده مسنیا سوسی کن ادین مسلمچی. البته روحانیون بزرگی مثل آیت الله مدرس و امام خمینی برای روشن شدن حقایق بسیار تلاش کردند. کده که من یم علمان الدینی کمر سو آیت الله مدرس دا امام خمینی سنگی کوکری متقا و جنبه نام متانه گسکیه. امام خمینی چه تلاش هایی کرد؟ ون ایرون کوکری نه امام خمینی یی. امام خمینی علاوه بر سخنرانی آثار ارزشمندی را در زمینه معرفی اسلام و افشای سیاست های رضاخان تعلیف کرد. بایگال چوچی امام خمینی یای yi وچه و جنگ bayyana kowar musulunci چی. kuma تونا asirin سیاسر رضاخان. قیام پانزده خرداد چگونه شکل گرفت؟ یا یا 15 شای برگوتن خرداد یکسن چه؟ این قیام در زمان حکومت محمد رضا پهلوی رخ داد. به دنبال سخنرانی های امام خمینی درباره سیاست های سرکوبگرانه رژیم شاه ایشان بازداشت شد و در پی آن قیام 15 خرداد به وقوع پیوست. ونم بوره یک سنچینی الوک کچن ملکن محمد رضا پهلوی ان کاما امام خمینی سبو دا کن سیاسر دنیا دا گمنتی تشا تکیی اوانچن لوکچی سکمکون حکا اکی بوران شای برگا وطن خرداد. چرا امام با سیاست های شاه مخالف بود؟ یا امام خمینی برده در سیاست شبه چون این سیاست ها راه را برای سلطه دشمنان بر ایران باز می کرد. سبودا ونن سیاسر تا بود ما مکیا هنگر ایکونسو ایران. پس امام با مبارزات خود درهای آگاهی و بیداری را بر مردم گشود. کنن امام تا هنگر گوگرمه ya buɗe ma mutane ƙofofin faɗaka da farkawa daga barci. kuma da an ji da wannan tattaunawa ta wakana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da irin gwagwarmayar da margayi imam khomeini ya yi da gwamnatin sarki sha a wancan lokaci wanda daga bisani sarki sha bayan da ya kasa jurewa lacoci da marigayi imam khomeini yake yi na kalubalantar gwamnatinsa ya sa aka kama shi wanda kuma hakan ne ya jawo miƙewar mutane a ranar goma sha biyar ga watan hordad daga bisani kuma hakan ya zama ƙarshen gwamnatin sarki sha idan allah ya kai mu a shiri na gaba za a je mu ɗauki da cigaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a turbin mu a shiri na gaba. المجند أي مظهر الشرف

Bismillah rahman Rahim. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa. Muna kuma bijiro muku da batutuwa mabambanta ne dai da suka shafi rayuwar ta matasa a shirinmu na ƙarshe mun karkare magana ne akan wato shiri da tanadi da ya kamata a ce ko kuma ya zama wajibi matasa da samari ya zamanto suna da shi domin fuskantar rayuwa ta gaba mun kuma ji mahangar addinin musulunci akan wannan lamari a hirarmu da malam hafizu wanda malamin addinin musulunci ne ko nazarci a garin kum da kenan iran kuma mun saurari ta bakin malam bello abba ahmad wanda malamin tattalin arziki ne a kwalejin bada horo ta jihar jigawa da ke garin gumel to shirinmu na yau zai mai da hankali ne wato akan yadda ake wayar da kan matasa da samari da ilmantar da su saboda su iya gina kyakkyawar rayuwa da kuma tsayawa da kafafunsu da shiga a dama da su cikin fagen rayuwa ta siga mafi kyau. mun fara da tuntubar malam danjuma katsina wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suke da ƙwarewa a wannan fage na ilmantarwa da kuma yi wa matasa da samari tarbiyya sannan da koya musu sana'o'i domin su kutsa fagen rayuwa a dama da su cikin fiye da shekaru goma yana jagorantar cibiyar ba da horo mai zaman kanta ga samari da matasa a cikin birnin katsina ya fara yi mana bayani da cewa wadda yau kuma shekara goma sha ɗaya kenan nake ayyuka na horar da matasa da musu da ake yi da kuma canza masu tunani da wani zura su da manufofi masu alheri. Darasin da muka ce shi ne a wannan zamanin kuma da za ka iya yi in kan ka canza da matashi tarbiyya mai kyau da kuma alƙala mai kyau da kuma yadda zama gari abubuwan guda uku ne na farko akwai ilimi wato ma'ashi ilimi ingantacce sannan kuma ilimin ya zama guda biyu ya zama na addini shi kuma na zamani idan matashi ya samu wannan guda biyu suna taimaka mashi to idan matashi yana da ilimin na zamani da na addini da da abu na shi ne sana'a ko dai sana'a nan ta sai da sayarwa ce ko ta sarrafa wani abin da za a saida ne ko kuma sana'a nan ta je a wani wuri ne domin a kula da ita a samu wani abu to shi ne wannan shi ne ginshiki na biyu ilimi sana'a a ginshiki na uku wanda zai zama na cewa zai sa matashi ma yana da wani abu na kullum na tulun mai alfama shi ne yawan fatakar da shi wani abin guda uku da kusa da nake da shi shi ne ke sanya hawa matashi da taso da sabuwar duniya da wani sabon ilimi watan na farko ilimi na biyu eh, sana'a na uku yawan faɗakar da shi to ƙarfin da muke shi shekara goma sama da shekara goma muna irin ayyukan da suka shafi shi gabantar da matasa sai muka gano wanda ya zama cewa gwamnatoci suka rasa al'ummu suka rasa malama a cikin suka rasa duk da kuma kawai matashi ilimi kawai zai da sana'a kuma ba su faɗakar da shi ka shiga uku in ka kuskura ka shi sana'a kawai ba ilimi ba da faɗakar da shi in ka faɗakar da shi iya sana'a ba ilimi to ba zai dangane da kalubalen da yake gaban matasa da samarin a kowane lokaci wanda kuma yake bambanta da sauran lokutan da suka gabata wanda zai iya zama kamar tushe na wato tarbiyyar da za a gina a kanta ga matasa Malam Hafizu ya yi mana bayani akan haka. Ya sun zamanin shi, ya san me bukatar zamanin shi, me hukuncin zamanin shi, sai ɗora wannan dokoki akan inda yake rayuwa domin ya musulunci daidai abin da yake shine abin da zai karɓo a cikin wannan al'umma kuma a fahimta ta yadda wata al'ummar za ta iya zuwa da wani ƙari bayan wannan ƙarin ya samu bayan wannan marhalar ta nuna sai ta ɗora a kai. To wannan rashin fahimta ya jawo hargitsi za mu ga kullum akwai kasashe babban misali za mu iya ganin irin somali irin su afghanistan irin su pakistan da aka samu wasu mutane suke ganin suna son su yi musulunci a daidai lokacin da mutane suke cikin bakin talauci da bakin jahilci da tsananin nisanta da kyawun akhlaq ma rashin sanin nema ma musuluncin kanshi to sai a zuwa ce za a dabbaka shari'a za a kawo musulunci to wannan kuma sai ya jawo yaƙi saboda al'ummar da bata fahimci me musulunci ba bata san me musulunci ba bata san me amfani tsarinsa bata san daɗin tsarinsa ba sai kai ka zo ka ɗora sannan kuma har ila yau ba a ɗora musulunci ta karfin tsaya kan al'umma sai da zaɓinta ba a ce mata dole ku musulunta ba haka mu kashe kula ba a ce mata kuma dole mu tsarin musulunci in ba haka ba sai al'ummar da kanta ta yarda da cewa tsari zai hau kanta sai zamanto ya hau kanta so haka tafsirai daban-daban dangane da musulunci akwai kurakurai da yawa ciki a wannan zamani musulunci marhaloli ne kashi goma su sunan musulunci sunansa musulunci kashi hamsin sunansa musulunci kashi tamanin sunansa musulunci kashi ɗari sunansa musulunci sai dai kowace marhala da akwai iyakacin wanda za a yi kuma sunan shi musulunci idan aka yi wannan an yi musulunci idan aka samu daman yin marhala ta gaba bayan marhala ta farko ta kankama an santa an fahimce ta to marhala ta biyu da kanta za ta zo marhala ta uku da kanta za ta zo wannan shi ne abin da ya kamata a ce duniyar musulmi musamman ma marubuta sun masana sun wayar da kan ita kanta ruwan musulmi balantana wanda ba musulmi wanda shi bai ma san mai musuluncin ba wanda wani Allah wani ma yana ganin wasu masu fahimta wanda yake za su je sabon a wani wuri su kashe musulmi su kashe ma wanda ba musulmi sai ya ce wannan ne musulunci to su musulmi ne bisa kuskuren fahimta da suka yi musulunci shi kuma sun isar da wani mummunan sako ga musulmi da wanda ba musulmi ba game da musulunci mummunan sako wannan a takaice nan kan abin da ya kamata <clears throat> eh, wato ya kasance dangane da matakai na assasa abin da muke kira al'umma musulma mai bin tsari na musulunci. To za mu sake komawa wurin Malam Ɗanjuma Katsina domin ci gaba da sauraron mahangarsa a kan wato sakamakon yi wa matasa tarbiyya wacce ta dace da lokacin da suke ciki da kuma yadda za a ilmantar da su ta hanya mafi dacewa ga abin da yake cewa. To, a wasu iyayen abubuwa hudu ya jawo ba suka watsar da kula da target da yaran na farko akwai abin da rike abin kira shi da suka misali yanke kauna ko ba ka ba wasu iyayen sun yi ganin cewa wannan wani zamani wanda aka yanke kauna daga matasan da suka yi daga cikin shi saboda haka abin mu Allah ne da sai da su lokaci lokaci guda kuma suma cibiyoyin waɗannan yanki kauna ya jawo suke jin cewa wani lokaci aka shiga da shi wanda kawai a kyala matasa su gane to ɗan kaɗan ne daga cikin iyaye da kuma ɗan kaɗan ne daga cikin cibiyoyi ko ba ba suke sa kishi sani cewa idan iyaye ne sani cewa haƙƙin su ne kuma Allah zai tambaye su akan wannan haƙƙin shantar su sun kula da 'ya'yansu in kuma cibiyoyi ne su sani cewa aikin da za su yi za su yi ne kawai dan Allah kuma Allah ne zai biya su saboda e e e ka ba su yanke gona ba ba kuma duwancin guna duwancin guna ko kuma ba ce da za su iske a wani aikin nasu bai sa su ba. To gaskiya ‘yan kaɗan ne amma dai babban ginshiƙin shi yanke kauna da suka yi da cibiyoyin da iyaye akwai yanke kauna. Sai waɗanda suka fasaka da cewa a haƙƙin Allah ne kuma dole su kare shi suke iya tasowa suke bari su ga su mahauta san wani to ma saurare ƙarshen wannan shirin kenan ba don wannan jigon ya ƙare ba da fatan za a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin a saurari ci gaban shirin a nan da ke cewa ku huta lafiya sai wani jikon. Everyone alive was just blind. His message brought the light to the hearts that had no sight. In mercy, He's the ocean, while others are drops away. Ya Habibi, Ya Mustafa, Ya Rasul. Filin faɗakarwa. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadu ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ba'ad jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na filin faɗakarwa wanda a cikinsa muke gayyato muku malamai da masana da suke mana nasihohi da za su amfane mu duniyar mu da lahira masu iya magana da kan ce kukan kurciya jawabi ne amma ga mai hankali to a yau shirin namu ya gayyato muku sheikh sale muhammad lazare ne malami a birnin yamai na jamhuriyar niger inda zai mana bayani game da mu'ujizar alkur'ani mai girma sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikin shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da aka yi mana tanadi a bisa faifai. To madalla kafin mu shiga cikin kwarar shirin a matsayin matashiya zai kai mu koma baya domin mu ji abin da muka baro. A makon da ya gabata mun kasance tare da Sheikh Sharif Shibili ne malami a birnin Kano inda ya mana bayanai game da muhimmancin Ashhurul Hurum wato watanni masu alfarma inda ya mana bayani akan watan Ramadan da muhimmancinsa da kuma irin ayyukan da ake bukata mai azumi ya rika aikatawa a cikin wannan wata mai alfarma. To da fatan Allah maɗaukin sarki ya sanya mu a cikin bayinsa da zai ‘yanta a cikin wannan wata mai alfarma. Alƙur'ani mai girma littafi ne da yake ƙunshe da komai da ya shafi dukkan rayuwarmu ta duniya da lahira, kuma shi mu'jiza ne na manzon Allah tsiya da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa tsarkaka da ya gagari dukkan larabawa saboda fasaharsa da balagar da yake da shi. Domin jin abin da ake nufi da mu'jiza, barin haɗa ku da Sheikh Muhammad Sale Lazare. domin jin ƙarin bayani inda malamin ya fara bayani kamar haka. من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا له ابتداء alkur'ani mu'ujiza ne a annabtar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abinda hausa suke ce ma mu'ujiza shine wani abun da zai kure tunani ko kuma musun wani mai musu ko jayayyar wani mai jayayya da ganin wannan hujja wadda ta zama dalilin gaskatar wannan abin. To lalle muna iya cewa إن من أعظم الدلائل على نبوة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن الكريم للي القرآن ينا دقتكي ما في جرما دللي كل جوجي مبينا أكا أنا بتاد منزنشن النبي النبا واشو قبم محمد عبد الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذي تحدى العرب بما فيه من الإجاز ودعاهم إلى معارضته أو الإتيان ولو suratin من مثله فعجزوا عن شيء من ذلك saboda manzo sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ƙure ko ya ƙure al'ummar larabawa gaba ɗayansu akan cewa in sun isa har in sun cika su kawo ko da abinda da zai kwatanta da sura guda irin na Alkur'ani suka kasa haza ma'a kaunihim ahlul balagati wal fasaha wa shi'ir ala mukhtalifi anwa'iha alhali ko an san larabawa mutane da suka kai makura a fannin balaga mutane da suka kai makura a fannin fusaha mutane ne da suka kai makura a fannin nau'i daban-daban na wake-wake wanda har ma suna takarar waka ko tsara jawabi sukan ci kasuwar wannan takarar a sukul hukaz misali bayan kare aiki hajji wanda ya fi shahara a kasidarsa ko ko a jawabinsa akan ɗauki jawabinsa a rataya a ɗakin ka'aba abun ga al'ummarsa والجدير بالذكر لم يقتصر القرآن الكريم بإيجاز على البلاغة فحسب القرآن بيتكيتها ba a ɓangaren balaga a ce a nan ne kawai ya ƙure gogaggun masana na larabawa ƙur'ani ya haɗo da abin da ya haɗo da shi wanda ya tattaro na hukunce-hukunce da ilimin lahala da ilimi na addini da ilimi na kafa dokoki da shari'a da ilimi irin na aƙida da ilimi na ijtima kamar a ce na zaman tare ko mu ce sociology wa kazalika al-ulum haka ma ilimi irin na tattalin arziki na tsini da ilimi na fannin kiwon lafiya da labarin al'ummomin da suka wuce da ma labarin abin da zai zo har ɗan aljanna su koma aljanna har ɗan wuta su dawwama a wuta wal iyazu billah duk wannan qur'ani ya zo da shi ya zal jalali wal ikram ya zal jalali har ila yau bayan da malam ya yi bayani game da irin mu'ujizun da alkur'ani yake da shi inda ya kunshi wato ilmomi daban-daban da suka shafi tattalin arziki zamantakewa siyasa da dai sauransu haka ma malam ya nuna cewa hatta ilimin taurari ya zo a cin alkur'ani mai girma ga malam dauke da ci gaban bayani alkur'ani ya zo da bayani akan ilimi na taurari ko kuma in ce isharatun hayyima fi ilimin fada wa teknolojiya Kur'ani ya zo da ishara bayani a fili mabayyana masu kima masu muhimmanci abin da ya shafi ilimin da ake amfani da shi a wajen binciken asiran da suke cikin sararin sama. Alkurani ya zo da ishara wadda take mai muhimmanci mai kima a fannin abin da ya shafi ilimin kimiyya ko ke science idafatin ila ilimin falsafa wasuluk siyasa. wa ghairi zalik muna iya karawa akan wannan abinda qur'ani ya fi shahara da shi wanda ya zo da shi ne ilimi na falsafa da ilimi na suluk na kwandit za mu ce da ilimin siyasa da ma kowane irin fannin ilimi wanda har ya kai قد اقترف كثير من أهل الفصاحة والبلاغة بأن القرآن لم يكن أبدا من كلام البشر ولا يقدر أحدا على معارضته wanda ta kai matsayin da gogaggun masana a fannin fasaha gogaggun masana a fannin balaga sun faɗa da babban murya cewa alkur'ani abadan ba za a kwatanta shi da maganar wani mahaluki ba kuma ba wani mahalukin da zai iya takara da alkur'ani idan muka ɗauka a misali a zamanin farkon farko akwai wani gogaggen masanin balaga da fusaha na duniyar Quraysh a jahiliyansu batu ɗan rabi'a da ƙuraishi suke kallonsa a matsayin kutubi a fannin balaga da fusaha lakinnahu indama sami alkur'an min rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam raja'a ilaihim faqala wallahi laqad sami'tu qawlan ma sami'tu bi mislihi qattu wallahi ma huwa bish-shi'r wala bis-sihr wala al-kahana wallahi sayakunu liqawlihi alladhi sami'tu minhu naba'un azim shi utbatu bin rabi'a lokacin da ya ji qur'ani ta bakin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda quraishi suke alfahari da shi fannin fasaha da balaga da ya koma wajen su cewa yi wallahi ni na shi wani irin magana daga bakin mutumin san gaskiya ban taba shi irin ta ba ina ba ku tabbaci ba maganar mawaka ba ce ina ba ku tabbaci cewa ba maganar yan sihiri ba ce kuma ba maganar bokanci ba ne kai ina gaya muku gaskiya maganar da na shi a bakin muhammad ɗin can ɗan abdullah wallahi wannan

ya zama dole in daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin wannan lokacin a madadin sheikh sale muhammad lazare malami a birnin yamai da ni da na jagoranci shirin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amsoshin fikihu. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da wasu daga cikin hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Hamna'i Allah ya ƙara masa yarda kuma a shirinmu da ya gabata mun kammala batun hukunce-hukuncen kafiri ne don haka a yau za mu fara gabatar da shiri ne kan muhimmanci da sharuɗan sallah sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. tambaya menene hukuncin wanda ya bar sallah da gangan ko kuma iya wasa da ita amsa sallar farilla guda biyar ta rana tana daga cikin wajibai masu matuƙar muhimmanci a shari'ar musulunci hasali ma su ne ginshikin addini barinsu ko ɗaukarsu da wasa haramun ne a shari'a kuma duk wanda ya yi sakaci da su zai cancanci uquba tambaya shin sallah tana zama wajibi ga wanda ya rasa abubuwan tsarki guda biyu wato ruwa da ƙasa amsa zai yi sallah a lokaci a bisa ihtiyadi sannan daga baya ya yi ramako da alola ko taimama tambaya a bisa fatawar kuma ɗaukakiya wasu wurare ne wajajen canza niyyar sallah daga wata zuwa wata a cikin sallar wajiba amsa wajibi ne canza niyyar sallah zuwa wata sallah ta daban a wasu wurare kamar haka na ɗaya canza niyyar sallah daga la'asar zuwa azahar kafin shigar keɓantaccen lokacin sallar la'asar idan ya gane a lokacin la'asar bai yi sallar azahar ba na biyu daga lisha'i zuwa magariba kafin shiga lokacin keɓantacce na lokacin lisha'i idan ya gane a lokacin yin sallar lisha'i bai yi magariba ba kafin ya wuce wurin canja niyyar wato bai shiga raka'a ta hudu ba na uku idan ya kasance yana da ramakon salloli biyu da suke jere misalin ramakon sallar azahar da la'asar na rana guda sai ya fara da sallar la'asar kafin azahar to sai ya canza niyyarsa daga la'asar zuwa azahar sannan ya halitta canza niyya a wurare kamar haka na ɗaya daga sallar farilla da ake cikin lokacinta zuwa sallar farilla da lokacinta ya fice hakika idan yana da ramakon sallah guda to itiyadi wajibi ya canza niyya daga lokacin da ya fara wacce ake cikinta zuwa sallar da take ramako musamman idan ya kasance sallar ramakon ta wannan rana ce na biyu daga sallar farilla zuwa sallar mustahabi don samun ladar sallar jam'i na uku daga sallar wajiba zuwa sallar nafila a azahar ɗin ranar juma'a ga wanda ya mance karanta suratul juma'a ya karanta wata sura ta daban har ya kai tsakiyarta ko kuma ya shige tsakiyarta tambaya shin mai son haɗa sallar juma'a da azahar a ranar juma'a zai yi a kowanne daga cikinsu da niyyar neman kusanci ne kawai ba tare da wajabci ba ko zai yi niyya a cikin ɗaya daga cikinsu niyyar kusanci da wajabci a cikin ɗayar kuma zai yi niyyar neman kusanci ne kawai ko kuma zai yi niyyar neman kusanci da wajabci a cikinsu amsa ya wadatar a yi nufin neman kusanci ga kowannensu kuma ba wajibi ba ne niyyar wajabci daga kowanne daga cikinsu tambaya idan jinin baki ko hanci ya ci gaba da fitowa tun daga farkon lokacin sallar farilla har zuwa kusan ƙarshensa menene hukuncin sallar amsa idan ba zai iya tsarkake jikinsa ba yana kuma jin tsoron fitar lokacin sallar farilla sai ya yi sallah a cikin wannan hali tambaya shin ya waje ba a tsaya cak yayin karanta addu'o'in mustahabi a sallah ko a'a amsa dangane da wajabcin samun nutsuwa da daidaito a yayin sallah babu bambanci tsakanin zikirin farilla da mustahabi na'am babu matsala wajen yin zikiri yayin motsi da nufin sakakken zikiri tambaya wasu mutane da ke asibiti ana sanya musu bututu don fitar da fitsari idan hakan ta faru fitsari yana fitowa daga mijinyaci ba da gangan ba ko yana bacci ko a farke ko lokacin sallah Muna fatan za ku amsa tambaya mai zuwa, shin wajibi ne ya sake yin sallar ko kuma sallarsa ta inganta a wannan hali? Amsa, idan ya sallace ta a cikin wannan hali daidai da aikinsa na shari'a, to sallarsa ta inganta, kuma ba dole ba ne sai ya sake ta ko ya yi ramakonta. Yanzu kuma za mu fara bayani ne kan lokutan sallah kamar haka. Tambaya. menene hujjar da mabiya aƙidar shi'a suka dogara da ita dangane da lokacin sallar farilla kamar yadda kuka sani ahalus sunna suna ganin shigowar lokacin sallar lisha'i a matsayin hujjar cewa dole ne a yi sallar magariba a matsayin ramako haka lamarin yake ga sallar azahar da la'asar don haka suna ganin idan lokacin sallar lisha'i ya shiga kuma limami ya tsaya don yin sallar lisha'i to bai halarta ga mamu ya bi shi sallar magariba da lisha'i ba ta yadda zai bi shi magariba da lisha'i a lokaci guda amsa hujja ita ce gamammiyar ayoyin alkur'ani da sunna maɗaukakiya ƙari kan haka ruwayoyin da ke nuni da halaccin haɗa sallah hakanan ahalus sunna sun zo da ruwayoyin da ke nuni da halaccin haɗa salloli biyu a lokacin ɗaya daga cikinsu tambaya lura da cewa lokacin sallar la'asar na ƙarshe shine magariba kuma ƙarshen lokacin sallar la'asar yana gab da magariba ne gwargwadon lokacin da sallar la'asar ke bukata ina so in tambaya cewa me ake nufi da magariba shin ana nufin faduwar rana ce ko kuma lokacin da aka kira sallar magariba ne kamar yadda yanayin sararin samaniya yake amsa ƙarshen lokacin sallar la'asar shine faduwar rana tambaya minti nawa ne tsakanin faduwar rana da kiran sallar magariba amsa ga alama yana bambanta bisa yanayin lokacin shekara tambaya ina aiki har na makara kuma ina dawowa gida da karfe goma sha ɗaya na dare bani da lokacin yin sallar mangariba da lishai a lokacin aiki saboda yawan jama'a da suke ziyarta ta shin ya halatta na yi sallar magariba da lishai bayan karfe goma sha ɗaya na dare amsa babu laifi a cikin hakan matukar bai kai ga jinkirta sallah har zuwa tsakiyar dare ba sai dai a yi kokari kar a jinkirta sallar har zuwa karfe sha ɗayan dare abin bukata yin sallah a farkon lokacinta tambaya nawa ne adadin sallar da idan an yi ta a lokacin da ake yin ta niyyar ta kasance a lokacin da ta inganta menene hukunci idan akwai shakka wannan adadin an yi shi a cikin lokaci ne ko a'a amsa ya wadatar gudanar da raka'a ɗaya na sallah a cikin lokacinta a ƙarshen lokaci a matsayin yin sallan a lokaci idan kana shakkar ko lokacin zai isa a yi aƙalla raka'a ɗaya ko a'a sai ka yi sallah da niyyar sauke abin da ya rataye a wuyarka tambaya ofisoshin jakadanci na jamhuriyar musulunci da ƙananan ofisoshinsu a ƙasashen da ba na musulmi ba suna tsara jadawalin lokacin shari'a a cibiyoyi da manyan garuruwa tambayar ita ce ya za a iya dogara da waɗannan jadawalin amsa ma'auni shine samun nutsuwa ga wanda yake balagagge idan kuma bai samu nutsuwan tabbacin wannan jadawali ya yi daidai da hakika ba wajibi ne a kansa yin ihtiyadi da jira har sai ya tabbatar cewa lokacin shari'a ya shiga tambaya menene ra'ayinku mai girma game da lamarin alfijir na gaskiya da na ƙarya menene aikin mai sallah a cikin wannan lamarin amsa ma'auni na shari'a a lokacin sallah da azumi shine fitowar alfijir na gaskiya kuma tabbatar shigarsa yana kan mutum baligi tambaya a ɗaya daga cikin makarantun sakandare mai cikakken lokaci masu gudanarwa suna gudanar da sallar azahar da la'asar a cikin jam'i da karfe biyu na rana dab da fara darussa a lokacin la'asar dalilin jinkirtawa shine lokacin darasin safiya ana jinkirta shi kafin lokacin azahar na shari'a da kashi uku cikin hudu ana jinkirta ɗalibai zuwa lokacin azahar na shari'a lamarin akwai matsala kan haka menene ra'ayinku mai girma bisa la'akari da mahimmancin tsaye da sallah a farkon lokacinta amsa babu hani a jinkirta sallar jam'i domin masu sallah su zo tare da yiwuwar rashin zuwansu makaranta a farkon lokaci tambaya shin ya waje ba a yi sallar azahar bayan kiran sallar azahar da sallar la'asar bayan shigar lokacinta hakanan sallar magariba da lishayi amsa bayan shigar lokacin salloli biyu mutum yana da zaɓi tsakanin yi da wajibin da ya hau kansa na salloli biyu da suke jere tare ko kuma yin kowace sallah a lokacin farkon shigansa na farko masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya أعيدها Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku biyar da shida hamsin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Noma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar. akan yadda ake samun karuwar yunwa da karancin abinci a duniya baki daya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shiri zai gudana. wani rahoto na musamman da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a cikin kwanakin nan ya bayyana cewa tun daga shekara ta 2024 ta wuce yunwar da dama can ake fama da ita a duniya karuwa take yi kuma tana tsanani sannan ta shafi mutanen da adadinsu ya kai miliyan 295 a faɗin duniya rahoton wanda hukumomi ne mabanta suka haɗu suka yi shi daga ciki har da fawo wato hukumar nan ta abinci ta duniya ya ce wannan adadin na mutane da ke fama da yunwa mai tsanani suna warwatsa ne a cikin ƙasashen da adadinsu ya kai 53 a juma'ar da ta gabata ne hukumar abinci ta duniya ɗin wacce wani bangare ne daga cikin waɗanda suka shirya rahoton ta fitar da wannan rahoton hakanan kuma ta bayyana cewa idan aka kwatanta da yunwar da aka yi a cikin shekara ta 2023 to da aka shiga shekara ta 2024 an samu karuwar masu fama da matsananciyar yunwa da adadin su ya kai miliyan 13.7 wato adadin da ya karu kenan. shekaru shida kenan a jere ake samun karuwar yawan mutanen da yunwar take kamawa an kaddamar da wannan rahoto ne dai a ƙarƙashin ƙawancen ƙasa da ƙasa na faɗa da ƙarancin abinci a duniya wanda ake kira da gnafc wanda ya kunshi hukumar abinci ta duniya wato fawo da kuma shirin abinci na duniya da duk suna ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ne wato world food program da a takaice ake kira wfp da sauran ƙungiyoyi waɗanda ba na gwamnati ba da suke da alaƙa da harkar abinci da cimaka a duniya babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana alƙaluman da aka fitar na adadin masu fama da matsalancin yunwa a duniya da cewa wani adadi ne wanda bai girgiza duniya ba domin duniya a karkace take tafiya wato ba a daidai take tafiya ba don haka in wani abu na daidai ya zo ba za ta gan shi ba abinda maganar antonio guterres take nufi kenan babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya kuma yi gargaɗin cewa yin wannan fa da rashin abinci mai gina jiki suna yaduwa a duniya cikin sauri haka kuma kaso ɗaya bisa uku na abincin da ake nomawa a duniyar antonio guterres ya ce ƙarancin abinci wata da ɗaɗɗiyar matsala ce da ake fama da ita amma yanzu za ta ƙara ƙamari saboda rashin kuɗaɗen da za a iya tafiyar da ayyukan agaji da jinkai wani sashe na rahoton da aka fitar a kan batun yunwa din ya yi ishara da cewa da akwai dalilai masu yawa da suka haddasa duniya ta shiga cikin wannan mummunan yanayi daga ciki da akwai talauci koma bayan tattalin arziki sauyin yanayi mai tsanani sai dai kuma duk da haka fadace-fadace yaƙe-yaƙe rikice-rikice na makamai da ake fama da su a wasu yankuna su ne umul haba'isin karancin abinci akalla a ƙasashen afirka ga misali najeriya da wasu ƙasashe makwabta an ga wannan a ƙasa inda masu ɗauke da makamai suke hana manoma zuwa gonakinsu ko kuma ɗora musu harajin da ba za su iya biya ba balle ma su ci gaba da noman abincin da suke yi hakanan kuma rahoton ya ambaci cewa yanayin da ake fama da shi a cikin wasu yankunan ya fi na wasu yankunan tsanani a cikin shekara ta 2024 an tabbatar da cewa ƙasar sudan ta fuskanci yunwa da ta kai matakin a kirata da musifa ta ƙasa a cikin gaza kudancin sudan haiti da ko mali da an shiga wannan yanayi cikin gaza a shekara ta 2024 an wa fadawa cikin matsanancin yunwa in ji wannan rahoto bayan da aka samu wata 'yar dama ta shigar da kayan agaji duk da cewa kaɗan ne sai dai kuma rahoton ya yi gargaɗin cewa yunwa za ta sake dawowa a cikin yankin na gaza ta ma sake dawowa ɗin a tsakanin watan mayu zuwa satumba na wannan shekara ta 2025 idan har ba a kai agaji na gaggawa ga mutanen gaza ɗin ba to wannan yunwar da rahoton yake magana a kanta a gaza ta riga ta dawo domin watanni biyu kenan a jere ko fiye da haka domin an yi kwana tamanin ba a bari an shigar da kayan agaji zuwa cikin wannan yanki ba kuma ƙungiyoyin agaji irin su orwa da ma hukumar lafiya ta duniya who sun yi gargaɗi akan halin da ake ciki orwa cewa ta yi ɗan kayan abincin da ya saura a cikin rumbunta ya ƙare ko kwayar hatsi babu don haka zaga tana cikin yunwa wannan rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya kuma ci gaba da yin ishara da yadda mutane a ƙasashen duniya suke barin gidajensu saboda yunwa a cikin shekara ta 2024 kadai adadin mutanen da suka zama 'yan hijira sun kai kimanin miliyan 128 sai kuma wasu kusan miliyan 95 da biyar da suka zama 'yan hijirar saboda rashin abinci a wannan yankunan nasu hakanan kuma da akwai wasu kasashe su goma sha biyar a duniya da suke fama da rashin abinci wanda ya shafi mutane miliyan 59.4 daga cikin waɗannan ƙasashen da akwai afghanistan sudan ta kudu syria da kuma yemen shi kuwa sauyin yanayin duniya ya shafi wasu ƙasashe ne har guda goma sha takwas da jefa su cikin matsalar rashin abinci wanda kuma ya shafi mutane miliyan da shida a cikin ƙasashen kudu maso gabashin asiya kudancin afirka da kuma zirin afirka to da yake mun yi maganar zirin afirka za mu nufi wannan yanki inda za mu fara da ƙasar somaliya da wani rahoton masar ɗinkin duniya ya ambaci cewa fiye da mutane 48,000 ambaliyar ruwan saman da aka yi ya yi wa illa yayin da wasu da adadinsu ya kai 17 suka rasa rayukansu hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai da ake kira ocha a takaice ta sanar da hakan tana mai kara da cewa da akwai yiwuwar a ƙara samun saukar mama kwarwan sama tsakiyar ƙasar nan da wasu makonni kaɗan masu zuwa wannan ambaliyar dai wacce ba tsammace ta ba ƙasar a lokacin da ƙungiyar agaji ta sanar da cewa tana da ƙarancin kayan da ake da buƙatuwa da su domin kai ɗaukin gaggawa idan hakan ta faru Kasar somaliya ta fuskanci ambaliyar ruwa mafi tsanani a shekara ta 2023 wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari da kuma tilasta wasu mutane fiye da miliyan ɗaya yin hijira sauyin yanayi yana daga cikin muhimman dalilan faruwar ambaliyar ruwa irin wannan yankin zirin afirka da gabashinta suna cikin wuraren da sauyin yanayi yake haddasa kamfar ruwa a baya da kuma fari da hakan ya yi sanadiyar mutuwar dabbobi masu yawa hakanan kuma ya tilasta mutanen wannan yankin bar su zuwa sansanonin 'yan hijira domin samun abin da za su ci waɗanda suka saba samar da abinci da noma shi ko kuma kiwon dabbobin da yake a matsayin naman da mutane suke amfani da shi a ƙarƙashin abinci su ne suka zama yanzu suna da bukatuwa da a basu abinci masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.